To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marece kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da ko mita 60. A jamhuriyar Nijar ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustapha Sokoto ne tare da Maryam Dauda muka dawo muku da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yau. To bayan labaran duniya za mu tambaye ku shin wace irin rawa jama'a suke iya takawa wajen samar da tsaro a ƙauyukansu da garuruwansu ba tare da sun dogara kacokan kullum akan ma'aikatan tsaro ba. Wannan ita ce magana da za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ta idan muka buɗe wayoyinmu na tarho. domin kafin sannan za mu je sakwatan shehu mu ji abubuwan da aka tattauna a wurin taron manyan sakatarorin gwamnatocin jihohin apc a najeriya sannan mu leƙa kano inda yanzu da gwamnati da majalisar dokoki duk binciken sarkin kano suke yi mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun isce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san a yi To sai a dakaci waɗannan rahotanni kuma ko bayan su muna da shirin wasanni a takaice yau daga Najeriya yanzu ga labaran duniya a fara da su. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilan da suka halarci taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a kan batun Somaliya sun ce za su goyi bayan shirin da zai taimaka wa sojojin ƙasar da ba su da ƙarfi sosai ba su kuma da kayan aiki don murƙushe mayakan alshabab ta yadda za su karɓi ragamar kula da harkokin tsaron ƙasar daga dakarun tarayya afirka a shekara mai zuwa ne ake sa ran dakaran shirin wanzar da zaman lafiya na ƙasashen afirka ta gabas biyar da ke somaliya da ake kira amisom da suka kunshi sojoji fiye da dubu ishirin za su fara barin somaliya wannan ya sa kafin tafiyarsu gwamnatin ƙasar somaliya ta cimma yarjejeniya da jihohin ƙasar a kan su ƙarawa dakarun ƙasar ƙarfi da 'yan sanda da kuma hukumomin leƙen asiri. A wajen taron gwamnatin Somaliya ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya ta cire mata takunkuman makamai da ta sanya mata gaba ɗaya ta yadda dakarun ƙasar za su samu manyan makamai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na biyar a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga masu adawa da balaka ne suka kai wa ayarin majalisar ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace. A cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan kisan ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin jamhuriya ta afirka ta tsakiya a kan su yi aiki da kiran da shugaba faustin achange tuwadera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani mai magana da yawon shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ganawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya yi da shugaban Amurka Donald Trump ta yi tasiri sosai. Mr. Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha na da ƙwarin gwiwa, amma tare da yin taka tsantsan a kan yiwuwar ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da Amurka, ko da yake har yanzu dai akwai sauran aiki. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan ganawa da aka yi a fadar White House tsakanin Trump da Lavrov, inda suka tattauna batutuwa da dama musamman game da abubuwan da suka shafi Siriya. Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon jae ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. da kuma damuwar China akan makami mai linzami na kariya da Amurka ta girki a Koriya ta Kudu. Shugabannin sun yi magana ta wayar tarho kwana ɗaya kafin a rantsar da Moon don maye gurbin tsohuwar shugaba Park Geun-hye wadda aka tsige daga mukamanta. Wani mai magana da yawon shugaba Mon ya ce shugabannin sun amince akan buƙatar kawas da duk wasu makaman nukiliya a yankin kuriyoyin biyu kuma mun ya gamsu da damuwar china akan makamin kariyar thad da amurka ta girki china dai na ganin wannan makamin na thad a matsayin barazana wanda kuma zai iya bata zaman lafiyar yankin kuma tuni ta mayar da martani ta hanyar takaita shiga da kayayyaki daga koriya ta kudu da ma shiga masu yawon bude ido Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce zai matsawa shugaba Trump da tambayoyi akan shawarar Amurka ta ba mayakan kwardawa da ke Siriya makamai idan suka haɗu a nan birnin Washington sati mai zuwa. Bai kamata ba a ce yakin da ake da ƙungiyar 'yan Daesh wato 'yan ISIS a yi shi da wata ƙungiya ta 'yan ta'adda, a cewa Mr. Erdogan jiya Laraba. ya kara da cewa wannan matakin na iya jefa makomar siriya da yankin a cikin bala'i an san da zaman ƙungiyar mayakan kurdawa ta ypg a matsayin ƙungiya mai ƙarfi da ke yaƙi da 'yan isis a siriya To sannan ki da aikin Maryam Dauda ta kawo muku labaran duniya daga Washington DC. juma'a da lato yana fatar kun fara tunanin rayuwar da za ku ba mu kan hanyoyin da jama'a za su iya kare muhallansu ba da dogaro akan ma'aikatan tsaro ba idan mun buɗe layukanmu na waya. Amma yanzu bari mu fara mu daga sakutan Shehu kan taron bita da aka buɗe a can na manyan sakatarorin gwamnatocin APC. Karo na biyu kenan da sakatarorin na gwamnatocin jihohi 23 na jam'iyyar APC a Najeriya suke gudanar da taron a ƙarƙashin inuwar dandalin gwamnonin jam'iyyar ta APC bayan taron farko da aka gudanar da shi a birnin Eko a watan Maris da ya gabata. Taron dai wata dama ce da sakatarorin gwamnatocin jihohin za su tattauna lamurra da kalubalen da ke addabar jihohin nasu da ma kasa baki ɗaya tare da zimmar samu hanyoyin magance su domin tabbatar da kyakkyawan shugabanci. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya kaddamar da buɗe taron na Sokoto na kuma tambaye shi Ko wani irin tasiri taron sakatarorin zai haifar baya ga taron dandalin gwamnoni da suke yi sakatarorin gwamnatoci kamar yadda muka sani su ne cibiyoyin gudanar da al'amuran bangaren gwamnati a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi saboda haka wannan haɗuwa da suka yi za ta taimaka kwarai da gaske wurin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da ƙarin ilimi akan yadda ake gudanar da ayyuka da kuma musamman shirarruwan gwamnatocin kowace jiha inda za su samu ƙarin ilmi daga juna don su fahimci wannan gwamnati ta wannan jiha mai take yi a jihar ta don amfanin al'umma da mukewa jagoranci. A nasu bangare sakatarorin na gwamnatocin jihohi na ganin wannan a zaman wata dama ta ba da gudunmuwarsu wajen samar da kyakkyawan shugabanci duk da yake suna aiki ne a ƙarƙashin masu gidajensu wato gwamnoni. A suna na Babala Umar Yawuri Fagacin Yawuri kuma sakatare ɗin gwamnatin jihar Kebbi. Kaga yanzu in ka duba Kebbi ta yi suna ga harkar noma. to yanzu kaga wasu jihohi na apc su kansu za su koya daga kebi ya zama cewa amina mu kuma inda mu muka ga akwai inda suka yi mu ma sai mu koya gare su to kaga daga nan gwamnati su kuma za su karanta su duba su gani in sun taru a lokacin suke mitin sai su lura su hito da abu guda wanda yake zai shahi kowace jiha an gayyato masana da dama da za su gabatar da kasidu a bangarori daban-daban na samar da ci gaba da suka shafi tattalin arziki da noma da ilimi da samar da kudaden shiga da tsaro da samar da ayyukan yi da dai sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaishe ka mutala an jima zai dawo da labaran wasanni a takaice. Yanzu sai kanan da birni inda da gwamnati da majalisar dokoki duk suka taru suka kaddamar da binciken sarkin Kano. Binciken da majalisar dokokin Kano ta kaddamar a jiya ƙari ne akan wadda hukumar yaƙi da rashawa ta Kano ke yi game da zargin aikata ba daidai ba wajen tafiyar da lamuran kuɗaɗen masarautar tun bayan da Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya hau kargar mulkin sarautar Kano. Baya ga zancen kuɗaɗe shiga harkokin siyasa da yin abubuwan da suka ci karo da al'adu da ka'idojin fada ta hanyar lafuza ko ayyuka na daga cikin zarge-zargen da majalisar dokokin kanan ta yi wa Malam Muhammadu Sanusi na biyu. To amma Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi da ka'idojin ayyukan fada na cewa. Shi fa a matsayinsa na masanin tattalin arziki duk duniya ba tana gayyatarsa. An gayyace shi an ce ka zo ka gaya mana yadda za mu gyara abu sai ce ba zan yi ba kuma mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun iske komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san a yi yanzu haka dai a iya cewa hukumomi guda biyu ne ke gudanar da bincike a zargin aikata ba daidai ba akan mai martaba sarkin na kano barista audu bula mabukarti na tsangayar koyon aikin lauya da ke jami'ar bayar kano ya yi tsokaci ta fuskar shari'a dokokin da suka kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jiha da kuma wadda ta kafa majalisa duk sun bawa to wannan hukumomi dama su yi bincike idan har an samu wani abu da ake zargin cewa an yi ba daidai ba a ciki musamman wajen kashe kuɗin al'umma kuma kuɗaɗen da suke masarautar kano na al'umma ne sai dai abin duba shi ne ya za a yi lokaci ɗaya hukuma biyu ta yi bincike akan abu ɗaya wadda idan ka duba dokokin da suka kafa ita hukumar cin hanci da rashawa idan aka kama bincike wato wata hukuma tana bincike akan abin da ita take bincike to ita ba za ta iya ci gaba da bincike ba misali in akwai magana na gaban 'yan sanda ko su kansu majalisar jihar kano to ita majalisar wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba za su iya bincike a kai ba kuma in ka kula binciken nan su suka fara da farko to yanzu binciken da su majalisa suka fara zai iya dakatar da aikinsu saboda haka ni ina ganin wannan abin da su majalisa suka yi inda a ce ba a fara wancan bincike ba matsala amma yanzu a ce ga wata hukuma kuma su su zo su kama to wannan zai iya wato kaman zama kamar kafan ungulu ga aikin ita hukumar cin hanci da rashawa sannan kuma da yawa daga cikin su 'yan siyasa ne kaga baka da tabbacin ba za a shigo da siyasa cikin maganar ba a yanzu haka dai wasu majiyoyi na cewa tuni sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu ya fara kintsa lauyoyinsa a matsayin shirin kota kwana game da yadda sakamakon binciken hukumomin guda biyu ka iya kasancewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Najeriya. To a gaishe ka Mahmud karfe hudu ko kuma ce karfe biyar saura minti goma sha takwas na la'asari a nan Washington DC to kafin mu so mu jin ra'ayoyin ku kan matakan tsaron kai ba tare da an dogara kacokan akai ma'aikatan tsaro ba bari mu ji wasu daga cikin halayen dan adam. Mutum mutum ya kan muna nama, mutum mutum kai ga kan mauna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama eh, o oh, dan adam mai wuya gane hali o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali lamarin mutum ne ya kan gita ne lamarin mutum ne ya kan gida ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a mun buɗe layukanmu na waya domin ɗaukar ra'ayinku game da hanyoyin da za a bi a samu kariyar kai ba tare da an dogara kan ma'aikatan tsaro ba. Kafin fara muna so mu roƙe ku da Allah ya kashe rediyo kafin a fara mana magana domin idan ba a kashe ba amon rediyon zai dawo mana. To bari mun share fage a Jalingo. Salamu alaikum. Wani ne? Wa salam. Uban Muhammad Ansa daga Jalingo jiya Taraba. To malam Uba barka ya dare. Yaya za a yi jama'a su kare kansu ba tare da sun dogara kan ma'aikatan tsaro ba? eh to jama'a za su iya kare kansu ta fayyace gaskiya da kuma riƙon amana da yi wa juna adalci kamar yaya ƙaramin bayani ina so in ji eh, su bayyana wa juna adalci kamar yaya kenan duk abin da ya kamata mu yi a tsakaninmu mm. mu yi wa junanmu gaskiya musamman kamar wannan magana da kuke a kan maganar masarautar kano eh, ya kamata cewa abin da ya shafi gwamnati da kuma masarauta a mutunta juna a hmm. kuma fayyace gaskiya a tsakani. To da malam ubu mun gode kwarai bari mu je jihar Kebbi salamu alaikum. Halo daga Kebbi wa ke kira daga Kebbi? Ina jin layin Kebbi na ya tsinke saboda haka za mu jira kiranmu na gaba ya shigo. kamar da na ce muna magana ne yau kan matakan tsaro watakila sun ku za san cewa a yau a najeriya an yi babban taro inda aka tattauna harkokin tsaro wanda sarakunan gargajiya da shugabannin gwamnati suka halarce shi wanda kuma ya duba matsalolin da ake fuskanta kama daga tashi-tashi hankulan da kan barke tsakanin manoma da fulani zuwa ga aƙidar ta'addanci da sauran harkokin da suke kawo barazana ga zaman lafiya to shine muke son muje daga wurin ku jama'a tuna ku abin ya shafa cewa ta wace hanyoyi za a bi saboda akan so a dogara kan ma'aikatan tsaro wanda su ma suna da iyakacin iya abin da za su iya yi domin su tabbatar da lafiyar jama'a kuma jama'an nan su ne su ma jama'a ne kamar da su ma'aikatan tsaron suke saboda haka an ce mai ɗaki shi ya san da ɗakin yake ruwa ya za ka kara ko kuma wani taimako jama'a za su iya bayarwa domin a tabbatar da cewa an kare al'umma akwai mutane da yawa da sauriya sukan kawo shawarwari ina muku wannan magana ne kafin kiraye na gaba su shigo wato da suka kama na shawarwari game da cewa ya kamata al misali idan baki suka shigo cikin unguwa ko cikin gari ko cikin ƙauye a sanar da hukumomi ta hanyar sarakunan gargajiya ko masu unguwa ko gundumomi da dai sauransu wanda idan aka gaba kun ido ya shigo a tantance kowane ne ya shigo cikin wannan gari din ko cikin wannan unguwa din to idan kuna kokarin ku same mu lambar mu zan maimaita muku ita ce alamar tarawa daya. sannan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to muna dakon shigowar wayoyinku ana nuna ma alama kamar cewa watakila su kansu wayoyin namu suna da dan matsala um, injiniyan mu suna nan suna kokari to ina jin mun masa magani bari mu je an ce an samu kira daga taraba assalamu alaikum wa eh, alaika salam. wa yake magana daga taraba ne na muna jinka ka to daga ina an ce taraba kake kira ko eh. to mi sunanka Michael Solomon to malam Solomon me eh, ya kamata jama'a su yi su kare kansu wai ta tsinke kuma ko to tunda taraba ta kibar mu je Jos mu gani assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am to wane ne Musa Akuyar ne daga Jos. Malam Musa ka wuni lafiya ko? Alhamdulillah ka. To ya za a yi da wannan matsala ta ta tsaro dinnan in an ce jama'a su taimaka su taka wata rawa wani matakai kamata su bayar? Well, matakai da ya kamata jama'a su bayar shine ya kamata a haɗa kai musamman kamar su ɗan banga zuwa maharba haka. Zuwa hmm. haɗa kai a rinka join hand ana dan patrol a gari ana dan yawa ba yau ana dan patrol tare in kuma aka samu bayanin hmm. wani amin bayani wanda za iya baiwa hukuma hmm. sai a je a gaya ma hukuma gashi an ga wasu wanda ba a gane da su ba to na ga wannan shine zai taimaka to mun gode kware malam musa daga jos bari mu je zamfara assalamu alaikum alaikum salam to wane ne daga zamfara isa da zamfara malam isa mutanen ƙaura to me za ka ce game da maganar tsaron nan ne ina maganar tsaro to yadda ya kamata mutum ya yi kokari ya tsara kansa da kansa idan ya ga abin da bai dace ba ya yi kokari ya gane hukuma idan kuma yana nesa da hukum to ya yi kokari ya sanar da ainihin maƙwabta da za su taimaka mai game da ainihin abin da ya gani na ji tsoro. Mm. to madalla mun gode kwarai malam isa to bari mu je bauchi salamu alaikum wa alaikum salam haji aliyu barka da aiki barka dare wane ne suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi na layuba ra'ayina ni ina kira na ina kira ne ga yan uwa ya kamata kowa su hada matasa na kansu mm. su kare anguwanninsu da garuruwansu mm. saboda a gaskiya idan matasa suka ba da haɗin kai shine za a za su kawo zaman lafiya su kawo nasara a unguwanninsu hmm. ba sai hukuma ta zo ta taimaki mutane ba ya eh, ita hukuma akwai inda za ta shigo ta taimaka in abin ya fi karfin jama'an gari da kuma matasa hmm. daga karshe ina roƙon kowane matasa su yi iya kokari su ba da dama kar kai sauran ajiwa kar kai sauran ajiwa mallam ayu akwai abin da zan tambaye ka a tsaya a tsaya a tsaya mallam ayu kar kai sauran ajiwa kana ji na ya sauri ya aje da na so in maka tambayar maganar matasan nan da kai cewa ah, idan an haɗa su ya kamata kuma a aiki tare da hukumomi domin kada matasa su je su yi ta abubuwan da suka ga dama to mun gode malam ayuba daga baucin yakubu idan yanzu ka cafko wannan tashar tamu kana jin mu ne muna tattauna game da abubuwan da suka alakanci sha'anin tsaro an ce mai ɗaki shi ya san inda yake ruwa to bari mu je kaduna salamu alaikum Wa alaikum salam kai daɗe barka da dare. Barka da dare wane ne? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To ina jin kamar Musa. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan fadakarwa da aka yi magana akan ita kanta jami'an tsaro waɗanda suke cikin tare al'umma. Hmm. Gaskiya al'amari ba lalle ba ne a ce mutane su la'akari da cewa dole sai sojoji ko 'yan sanda su ne za su magance musu tsaro a unguwanni ya kamata a ce a gunduma gunduma unguwanni unguwanni suna samun irin waɗannan yan sintiri wanda za su rika zagayawa ko kuma suna kawo tsaro ko kuma suna kawo zaman lafiya a guri hmm. ga yanzu idan muka ɗauka kamar munan jihar Kaduna ba mu ji daɗin ma da aka ce shi gwamna mai girma gwamna ya soke kungiyar ƙato da gora ba hmm. saboda ka ga yanzu wa'annan tsakanin buruku da cikin garin kaduna wa'annan mutane ɓata gari wanda suke tara mutane suna karɓe musu kuɗi kaga suna jin tsoron wa'annan yan sintiri ɗin. Hmm. to don haka muna kira gwamnatin jihar kaduna ta ƙara wa'annan mutane ƙarfi ta ƙara musu fawa ya kasance an samu ci gaba kamar mu jihar kaduna gaskiya al'amari muna buƙatar irin wa'annan ko muna to mun gode malam alhaji musa garo daga kaduna idan kana kokari ka same mu a waya lambar mu ta ce alamar talawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to bari mu sake koma jos salamu alaikum wa alaikum assalam to wa nake magana da mu daga jos abdullahi daga Jos. To Malam Abdullahi eh, ba ni naka ra'ayi game da magana tsaron nan ta yadda jama'a za su iya tsare kansu ba tare da sun dogara kan ma'aikatan tsaro kaɗai ba. to ni shawarar da eh, dangane da magana tsaro ba. Hmm. Kana ji na ko? Ina jin ka da kyau kuwa. Yawwa. Kamar yadda wancan mai magana na biyu din nan da ya wuce. yi sauri mala abdullahi ana nuna man cewa lokacin mu yayi ya kusa ya kure kana da sakan goma to kamar ya kamata a hada da yan banga mm. game da maganar tsaro to mun gode mala abdullahi kamar da nace ka kira daidai lokacin mu yana neman ya kure mun gode karfe biyar saura minti takwas na lasariya a washington dc ga murtala ya dawo ya baku wasanni a takaice. an zaɓi wani alkalin kotun kolin ƙasar ghana a nin yebowa a matsayin shugaban kwamitin ladabtarwa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa an zaɓe shi ne akan wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu a wani babban taron hukumar da aka gudanar yau a bahrain yebuwa wanda dan kwamitin ne na ladabtarwa na fifa a bara yana ɗaya daga cikin 'yan afirka da dama da aka zaba a kwamitoci na fifa a taron na yau ciki ko har da ɗan ƙasar rwanda martin ngoga wanda aka zaba a matsayin mataimakin shugaban sashen bincike na kwamitin ladabtarwar hukumar kwallon ƙafar duniya wato fifa ta cimma matsayar baiwa nahiyar afirka tabbatattun gurabu tara a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan aka soma sabon tsari na kasashe 48 a gasar a shekara ta 2026 an cimma matsayar ne a taron hukumar a bahrain inda aka tsara yadda za a rarraba gurabun 48 ga nahiyoyi nahiyar ta afirka da yanzu haka take da gurabu biyar kan iya samun kasashe goma a gasar idan kasa ta goma ta yi nasara a fafatawar da za a yi tsakanin kasashe shida a duniya domin fitar da cikon kasashe biyu a watan janairun da ya gabata ne hukumar ta fifa ta jefa kuri'ar amincewa da karin kasashe a gasar ta duniya daga 32 zuwa 48 daga shekara ta 2028 ƙungiyar real madrid da yanzu haka ke rike da kofin gasar zakarun turai ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta bana duk da cewa atletico madrid ta doke ta a wasa na biyu na matakin kusa da na karshe da ci biyu da ɗaya daren jiya a karawarsu ta farko a makon jiya madrid din ce ta doke atletico da ci uku da nema a fagen wasan tennis kuma an yi wajarar da mutum na farko a duniya andy murray daga gasar tennis ta madrid open bayan da Kroos borna ya doke shi a matakin 'yan sha shida murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ga shirin murar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kwana-kwanan nan mataimakin shugaban amurka mark pence ya taya kasar Isra'ila murnar cika shekaru 69 da samun 'yancin kai. A rana ta biyar na watan iyar na kalandar Yahudawa a shekarar 1948 aka sake haifar kasar Isra'ila in ji shi. A cewar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, tun lokacin da ƙasar ta samu 'yanci, Yahudawa suka ba duniya mamaki da irin ƙarfin halinsu da jajircirewarsu. Sun mai da hamada ƙasa mai danshi sun kuma sa ƙasar ta tashi daga cikin ƙarancin rashi da ƙunci zuwa ƙasa mai wadata kuma mutanen ƙasar isra'ila sun mai da begensu ya kawo masu tsaro da arziki a ƙarƙashin shugaba trump in ji mike pence duniya za ta san cewa amurka ta tsaya daram da isra'ila domin manufarta ita ce manufar amurka abin da ta ɗaukaka da daraja shi ne ita ma Amurka ta ɗaukaka da daraja, yaƙinta shi ne yaƙin Amurka. Shugaba Trump ya dukufa wajen warware takaddamar da ke tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, ko a yanzu ma ana samun ci gaba domin cimma zaman lafiya. Ko da yake sai kowannensu ya yi sassauci za a samu daidaito, in ji mataimakin shugaba Pence, amma ina tabbatar maku shugaba Donald Trump ba zai taɓa yin sassauci a kan kariya da tsaron ƙasar Yahudawa ba, ba zai hakan ba yau kuma ba zai haka ba har abada. Shugaba Trump ya dukufa kai da fata wajen ganin ya cika alkawarinsa wato na kawar da barazanar 'yan ta'adda. Ko yanzu ma 'yan ƙungiyar ISIS na gudu, in ji Mr. Pence, za mu ci gaba da farautarsu har sai mun yi ragaraga da ISIS ɗin da ƙungiyoyin ta'addanci a sansaninsu ta yadda ba za su ci gaba da yi wa Amurka da ƙawayenta barazana ba. Yanzu ma Amurka tana jan kunnuwan ƙasar Iran ba za ta sake amincewa da ƙoƙarin da Iran ke yi ba wajen kawo rudani a yankin gabas ta tsakiya da nufin kawo wa Isra'ila rashin tsaro. A cewar mataimakin shugaba Mr. Pence, a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump, Iran ba za ta sami damar ƙirƙiro makaman nukiliya ba in ji mr pence ban gaskiya ya sa yahudawa suka koma ƙasarsu ta ainihi begen da suke da shi ya sa suka zabura suka yi amfani da duk ƙarfinsu domin su cima rayuwa ta gari har nan zuwa gaba ƙasar isra'ila shaida ce da ta nuna ƙarfin zuciyar yahudawa in ji mataimakin shugaban ƙasa kuma nuni ne ga ƙarfin 'yancin ɗan adam haka kuma nuna ne ga gaskiyar Allah mai dawama. Shari'a murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da ya zo ga Maryam da labari a takaice. A takaice wakilan da suka halarci taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan batun Somaliya sun ce za su goyi bayan shirin da zai taimaka wa sojojin kasar da ba su da karfi ba su kuma da kayan aiki da murkushe mayakan alshabab ta yadda za su karɓi ragamar kula da harkokin tsaron kasar daga dakarun tarayya afirka a shekara mai zuwa ne ake sa ran dakarun shirin wanzar da zaman lafiya na kasashen afirka ta gabas biyar da ke somaliya da ake kira amisom da suka kunshi sojoji fiye da dubu ishirin za su fara barin somaliya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na biyar a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga masu adawa da balaka ne suka kai wa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace. A cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu. To gaishe ki Maryam. To jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci daga sashen Hausa na murya Amurka. Wannan shine shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta Alhamis sai gobe da safe idan Allah ya kama daga karfe shida na safe. Muna fatar bullo muku da sababbin shirye-shiryen za a madadin mu musamman Maryam da Saida da Cedric Ali Mustapha Sakwata ne a Washington.